to abin da ya faru watan shawwal ya kama jiya litinin to amma kuma inda ya kama din babu wata ƙasa a duniya da za ta iya ganin wata banda yankunan da suke yankin nan da ake kira polynesia wato akwai 'yan kananan tsibirai a cikin tekun pacific waɗanda suke yamma da nan amurka mm. suke kuma gabas kenan da kasashen japan da wasu kasashen asiya din nan mm. wani yanki da ake kira polynesia mm. suna iya ganin wata to amma kuma lokacin da wata ya kama din a wurinsu da rana ne wato misalin karfe goma sha ɗaya ne na rana a jiya litinin agogon ƙasarsu To. To abinda malamai suka yi lissafi da shi suka sa a kan cewa yau talata ne wata zai kama shi ne lokacin da wata din nan ya kama da misalin karfe goma sha ɗaya din nan wanda za a iya ganin sa Polynesia kamar yadda na faɗa maka kowane irin tabaro kake da shi na hangen nesa. Nesa. Mm. Ba za ka iya ganin sabon wata din nan ba in ba kana yankin Polynesia ba a jiya. To. lokacin da ya fito. Amma kuma lokacin da ya fito din nan an yi lissafin cewa rana ta riga ta faɗi a ƙasar Saudi Arabia. Wato ana misali ko kuma ana amfani da ƙasar Saudi Arabia a zaman mizani hmm. da auna fitowa ko kuma faɗuwar ah, wata. Hmm. To, da yake a lokacin dare ya yi a lokacin a kasar saudi arabia mm. shine aka lissafa da cewa watan nan za a lissafa a kan cewa lokacin da ya fito din nan talata ne mm. ba litinin ba saboda haka za a kara azumi ya cika talatin za a yi azumi a yau sai a tashi da sallah gobe na to an ba kenan wato ya zama ɗaya ga watan shawwal eh to in na fahimce ka dai eh, malam ibrahim wannan wata ko da kana da tabaran hangen nesa idan ba waɗannan yankuna na polynesia kake ba ba kada zarafin ganin wannan wata so a takaice dai yadda malamai suka yanke wata dai ba a gan shi ba a waɗannan ƙasashe musamman ƙasashenmu kwarai da gaske in ka tuna ai kaga a nan a amurka ma ai ba an yi bayanin cewa ba za a iya ganin mu da ma muke kusa muka fi kusa da polynesia mm. ka misalta da kasashen mu na su Najeriya da sauransu. Hmm. Saboda tsakanin mu nan da kasashen da eh, waɗannan tsibirai da suke Polynesia akwai waɗanda suke kamar eh, bambancin lokaci ma kamar misali awa awa shida zuwa awa bakwai zuwa awa takwas ne wasu daga cikin waɗannan tsibiran. Hmm. Yawwa kuma kaga eh, suna yamma da mu ne saboda haka tsakanin su da Najeriya kawai ma ya kai misalin awa goma sha wani abu ne. haka yawwa saboda saboda haka kaga misalin karfe goma sha ɗaya ɗin nan na rana a polynesia zai kasance wajen karfe goma sha ɗayan dare gogon najeriya hmm. aka gani to abinda aka yi misali da shi kenan kuma in ka duba za ga kusan dukkan kasashen duniya sun yi misali da haka to amma kuma abinda nake so a gane shine cewa kamar kaga a yau talata idan aka dubi wata ɗin nan wato akwai sauƙin gani duk ƙasashen da suke duk ƙasashen da suke afirka da kudancin amurka da nan amurka da kuma kamar wasu ɓangare na ƙasar saudi arabia da yemen za su iya ganin wata ɗin nan garau ba tare da sai sun sa tabaru ba a yau talata amma karka manta da cewa akwai wasu sassa na duniya waɗanda a yau talata ɗin ma kwata-kwata ba za su iya ganin wata ba saboda ta inda wannan wata wannan karo ya fito kasan wani lokaci ya fito ta yamma ne wani lokaci ya fito daga ta gabas wani lokaci ya fito daga ta arewa haka dai ba wai wuri guda ne yake fitowa a kullum ba to amma mu a yankunan mu inda muke kullum yamma muke duba mu kalle shi in zai tsaya ko yawa eh za ka duba ka kalle shi ta yamma amma kar ka manta da cewa in za ka kalle shi da daddare kenan dalilin da sa za ka kalli yamma saboda rana na bayan ka ne an ka lura duk lokacin da wata ya fito za ka ga cewa wurin da yake fuskantar rana nan ne za ka ga haskensa shi yasa koyaushe in za ka ga wata an kaga misali idan wata irin lokacin da wata ya kai tsakiya inda rana ake ganin su da lokacin da yake fitowa da rana an ka duba za ka ga cewa ta gabas za ka gan shi za ka ga yana kallon hasken shi na kallon gabas ne za ka gan shi ta yamma yawa idan da yamma ne kamar misali da yamma da aka ga cewa yana ta gabas da kai ne rana kuma na yamma lokacin da aka ga cewa inda yake da hasken yana kallon gabas ne inda rana take